bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi me fa'idar wai sanin waɗannan anwa din a ce awwalu ma nazal akhiru ma nazal saifi wa shita'i ko wa shita'i da sauransu me fa'idar sanin haka sai ga ai kamar kamar walar da kai ne ko me fa'idar sanin hari da aka farko wata kashe aka samu cin karo cin karo wani to dauki abin da aka so kana a ƙarshe wannan shine babban fa'idar sanin wannan ko shine babban fa'idar sanin kuma daga nan zaka san sababin eh, nuzulil aya kuma kamar yadda muke gani za mu ga cewa yawanci wasu ayoyin za ka ga wannan misali an ce eh, ta sauka saifi a lokacin zafi kuma sannan zaka ga an kata a misalin misali an kata a misalin lokacin ta sauka da daddare ko ta sauka manzara sallama yana tafiya safari ko safari ka ayatu tahimmumi ma'idatun bi zati shi fa'alani ko har zuwa ƙarshe to nan shi ne malam yake cewa akhiru ma nazal wanda yana daga cikin abuwa ɗin da suka fi kowanne fa'ida a cikin annan awwalu ma nazal da akhiru ma nazal saboda shi ne kai tsaye yake ma ma magana akan cewa idan na farko wannan ta riga sauka ta biyu ta sauka aka ci a wajen ka kamar cin karo ne to za a yi nasikh wal mansukh kamar yadda muka sani nasikh wal babi ne ne girma kuma mai fa'ida wanda za a zo shi a gaba ina jin ko na yi shi a baya ba malam yace akhiru ma nazal wa ayatul kalalatil akhira ilar riba aiban wa qila ghaira ƙarshen abin da ya sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ayatul kalalatul akhira ita ce ayar kalala ta ƙarshe haka ne ko ƙilar riba aidan wa ƙila gaira a wata faɗar aka ce ayatul riba a wata faɗar aka ce ma kai ba ba ayatul riba ba wani haka wanda saɓani ne na malamai da suke ayatul kalala me ake nufi da kalala kalalan kanta eh? akwai akwai na kalala ne wanda ba shi da yayiwa ba yayiwa eh kada a ce ba kowa in aka ce ba kowa za a yi a ba da Eh, shi ne abinda sai na bakar ya fassara ko za ka iya cewa man laisa lahu wawan man laisa lahu waladun wala walid shi kenan wanda ba shi da ɗa ko uba su ne kalala din lokaci kalala a rabon gado abin da ake nufi kenan to a nan ayatul kalala al'akhira sai ya fito ma ya bayyana ma ita ce a ƙur'ani ayatul kalala biyu ko akwai wace da wace yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala ita ce ta karshe kenan akwai kuma ta farko wala kum nisfu ma taraka su wa'annan su kadai ne wanda suke da kalala duk kuma a cikin suratul nisa to misali a nan baya yace ce saifiyatun eh, eh, ka ayatul kalalati wa kal ashri fi aishati wata kalala yake nufi anan saifiyatun ka ayatul kalalati an manta ko in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun ai kawai ake so ka kawo wala kun min su yake nufi wacce yake nufi ta ƙarshen ita yake nufi ya tabbata hadisi ya ji a cikin hadisi zaina umar ya ce babu abin da ya fi wa maza sallama tambaya irin wannan akan kalalan nan shine ya ce manzo sallama ya da kike jin sa yace amma ya fika yastafuna fa qul illahu ko fil kalala ita ake nufi a nan kuma ita ake a can sai ya fassara ma al-akhira an gane an manta ya akai haka to eh, eh, ma'ana wanda ba sa nan sun fi yawa ko <laughs> to wanda suke nan ba wa shita'i kal ashri fi aishati ko to malam yace ayatul kalalatul akhira wannan yanzu mun san ta wannan tana daga cikin abin da aka ce akhiru ma nazal qila riba a wata fadar kuma aka ce ayatul riba wace ce ayatul riba وذروا ما بقي من الربا a nan suka ce ayatul riba akwai aya da suke nufi na a dai layin take asali tana da alaƙa da riban kaɗan amma dai ta ɗan fita a shafin dai take idan ana ma maganar aya da ta sauka daga ƙarshe wata ƙuyo yawman turja'una fihi ila Allah ita zai ke nufi a nan ai tana da alaka da sirri ba saboda kai ka san riba ai ba da karshe ta sauka ba an gani to sai su kawo ma bayan haka suna kiranta ma da sunan ayatul dain ko saboda in suka kawo ba ka san duk tana tsakiya can riba nan kuma dain sai su kawo ma ayatul riba dinar riba aiban wata fadar aka ce an riba idan ce ta karshe wa kila ghaira aka ce ma wani ba wannan ba al yawma akmaltu lakum dinakum ko wasu ma suka ce suratul nasr idza jaa nasrullahi to ya zani da waɗannan abubuwa wace ce ta ƙarshe dole ɗaya ce ta ƙarshe a ciki kama awwal ma nazal zanne ko a an yi saɓani sosai akan cewa awwal menene eh, ikra alal al-asahi fal muddathiru wa qila bil aksi qaumun yakthuru gashi baitin ko اكرى على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر أوله تطيب ثم البقرة وقيل بالعكس بدار إجران اقرا على الأصح فالمدثر أوله أبن يفارس وكا سورة, آه، آه، سورة العلق على الأصح ما لي ما ما يجي على الأصح فالمدثر سنة سورة المدثر والعكس قوم يكثرون kishiyar haka almuddathir ita ce ta farko sannan kira mutane da yawa sun tafi kamar jabir ma yana ra'ayi ana hakaitowa ko in ce ana wajaha maganarsa da cewa suratul muddathir ita ce ta fara sauka amma dai mafi abin da yafi inganci shine kira ita ce ta fara sauka ko wannan an gama da wasu ma sun ce wata sura ce kamar wasu suna kawo suratul buha cewa ita ce ta fara sauka to amma a nan awwal eh, akhiru ma nazal gashi an ka mana ayatul kalala an ka mana ayatul riba biyu an ka mana suratul nasr uku an ka mana wanda ya fi shahara al yawma akmaltu lakum dinakum ya zani eh wa alaikum assalam hmm. كان أثوك أها واتقوا يوما ترجعون فيه إن أنا من شان سورة سكتم سورة النصر إذا تتقرش ما إذا بغت سورة سكتم ذات سوكا إنكم أنا من شان الأحكام الأحكام ليه to wannan ayar alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a kun kunce hukunta amma ana zancen da ayar daga ita babu wani abu da ya sauka ko a hakam ko kissa ko waye to ana nufin wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah amma mala ya kawo qilar riba aiban an gane qilar riba aiban wa qilar ghaira abin da yafi inganci shine riba din ita ce ta sauka daga karshe shine mafi inganci ba ita babu wani harafi da ya kuma sauka a sunansa alkur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan to wannan shine karshen eh, akhiru ma nazar da haka misali da za a ci karo ka zo wata kuyo man turja'una fi eh, ila Allah thumma wafa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun misali ta ci karo da wata aya hukuncin ya zo an sha bamban wace za ka rinjaya hukuncin wace za ka ɗauka wata kuyo man turja'una fi eh, ila Allah an gane wannan takwas ta yi ko mu a gurguje me ya kamata mu ga wannan yana da yawa